Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa dangane da alƙawuran da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a lokacin da shugaban na Koriya ta Arewa gana ta kuran aikinsa na Koriya ta Kudu a jiya Juma'a. A'a, ba na jin wasa yake yi, ba na jin yana wasa ne. Shugaba Trump ya faɗa a fadar White House a kusa da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel. Zantuttukan ba su taɓa yin nisa haka ba, in ji Mr. Trump. Shugaba Kim Jong-un a jiya Juma'a ya zama shugaban koriya ta arewa na farko da ya taba zuwa koriya ta kudu lokacin da ya tsallaka kan iyakar kasar ya gaisa da takwaran aikinsa na koriya ta kudu moon jae-in shugabannin biyu sun amince su yi aiki wajen ganin an kau da dukkan makaman nukiliya daga zirin na koriya kuma su kai alwashin gudanar da shawarwari da zai kawo ƙarshen yakin da kasashen biyu suka gwabza wadda har yanzu ba kwance da mara ba a hukumance a baya koriya ta arewa ta irin waɗannan alƙawura dangane da shirin nukiliyar ta amma ta saba da aka tambaye shi ko yanzu alkawarin da koriya ta arewa ta yi da gaske ne shugaba trump ya ce ba za mu kyale a wasa da hankalinmu ba sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba ta yanke shawara kan ko shugaba trump zai janye washington daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da kasar iran kan shirin nukiliyar ta ya kara da cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shawarwari a taron manema labarai na farko da zai yi karkashin sabon mukamin sa Pompeo ya ce muddin ba a yi wa yarjejeniyar kwaskwarima ba da zai shawo kan rauni da ke tattare da ita da wuya shugaba mu ci gaba da mutunta yarjejeniyar gaban watan Mayu mai zuwa Mike Pompeo ya yi magana ne a birnin Brussels a taron ministocin harkokin wajen kasashen da suke cikin kungiyar da ke cikin NATO kwana daya bayan da aka rantsar da shi da fara aiki kan wannan mukami. Pompeo ya ce ya tattauna da takwarorin aikin sa dangane da yarjejeniyar da eh, wato yarjejeniyar a kungiyar tsaro ta NATO babban jami'in diplomasiyyar ta Amurka ya ce wannan batu na iya kasancewa jigo a sa lokacin da ya kai ziyara a yankin gabas ta tsakiya bayan kammala taron na NATO a Brussels. a halin da ake ciki kuma wata kusa kungiyar tsaro ta nato ta ce ministocin harkokin wajen ba za su ci gaba da mu'amala da rasha kamar yadda aka saba ba har sai moscow ta janye dakarunta da goyon baya da take baiwa 'yan tawa a yankin donbass da kuma sake mai da yankin Crimea ga ƙasar ukraine tsaye a gefen shugabar kasar jamus angela merkel shugaban amurka donald trump ya jaddada a jiya cewa ba za a kyale iran ta kera makaman nukiliya ba ko da ko yarjejeniyar da aka kula da farisan kan batun makaman kare dangin tawar gaje da aka tambaye shi ko zai yi aiki da karfin soja idan iran ta sake farfado da shirin nukiliyar ta da aka kulla a shekara ta 2015 shugaba ta ce ba zai yi magana kan ko zai yi amfani da karfin soja ba shugaba Merkel wacce take tare da shugaban na Amurka bayan ganawa da suka yi ta ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran tana da rauni ta kara da cewa yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsaloli dangane da Iran ba duk da haka ta ce yarjejeniyar mataki ne ɗaya na takaita munanan matakan iran ciki har da barazanar da farisa take yi a siriya a halin da ake ciki kuma jama'a a yankin falastinu sun ce sojojin isra'ila sun harbe su kashe masu zanga-zanga uku yayin da dubban falastinawa suka yi zanga-zanga mako biyar a jere ta kan iyakar yankin da kuma isra'ila wasu ɗaruruwa kuma in ji ma'aikatan kiwon lafiya sun samu raunuka. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Malawi dubban 'yan ƙasar ne suka yi zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a jiya Juma'a kan cin hanci da rashawa da kuma rashin shugabanci ko gwamnati ta kwarai Ana zanga-zangar kwana ɗaya kamin tsohuwar shugabar ƙasar Joyce Banda ta koma ƙasar bayan da ta yi shekaru hudu a nan Amurka kuma da yana ci gaba da bincike kan zargin cin hanci da rashawa a zamanin shugabancinta. Lamek Masina ya aiko mana da rahoto daga birnin Balantaya. Lamek ya ce harkokin kasuwanci sun tsaya cika babban birnin kasuwanci na kasar jiya inda kusan ba za ka ga kowa ba kan babban titin birnin na Balantaya yayin da aka rufe kantuna da wasu wuraren kasuwanci. Mutane masu yawa na fargabar kada a kuma abin da ya faru a lokacin da wata zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a 2011 aka harbe masu zanga-zanga su ashirin. Hakanan kuma ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Juma'a ta ba da sanarwar tuhumar 'yan ƙasar Sin ko China su hudu da wasu 'yan kanzaginsu waɗanda aka haɗa baki da su domin fataucin wani magani mai suna fentanyl da ke kunshe da sinadarai masu maye a zaman wani bangare na kokarin gwamnatin shugaba Trump da take yi na yaƙi da shan ƙwayoyi wadda ta zama ruwan dare a Amurka kuma ya zama dalilin mutuwar dubban Amurka. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa. Shi ke kawo da rabon wani. Amatullahi ni na kinke ne eh, na ke kiran ki amsawa. Amatullahi na kowa ki burin ya roke ka algakuru ya Allah ka bar sako ko shi ko ya yafe ka duk mai san rabe ka ya dauki salatin annabin naka to Allah ka yafe ba dan mu ba dan kauna haka har in sanya matansa su aisha da kadija sun bi ka da sambar Kabinu ba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiya daula barka da asuba. Usman barkanmu da safiya. To an tashi lafiya ko? Lafiya. To na Lafiya lau ya gida. To alhamdulillah. Madalla to ga mu Allah ya sake da mu yau ma. A cikin wani eh, makon. Hmm. Ai fakan ai abin bawo ya kwanci tashi wurin Allah. Shi ne ai. To zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura gobe Lahadi. Wato 29 ga watan nan kenan. Hmm. Na yar wani mawallafi kuma fitaccen marubuci wato Ado Ahmad Gidan Dabino MON. Hmm. Wanda za a daura yau. ne Wanda za a daura auren aisha wadda aka fi sani da amira to sai mu ce da tare da kuma angonta sulaiman aminu dan wawu To sai mu ce muna fata Allah Ubangiji ya ba wa Aisha Ado Ahmad gidan Dabino da Sulaiman Aminu dan wawu zaman lafiya da zuri'a ta gari. To amin amin. To sai kuma wani sakon gaisuwar taya murnan ta aure ce ita ma abin da yawa baya karewa. Baya karewa kun aure ai eh, kullum ana yin shi. Shine ai to Allah ya samu dace. To akwai auren kuma wanda za a daura shi ma sunansa Nura Abubakar mm. da amaryarsa na na Aisha Ahmadu. Mm. Ah, 'ya'yan malam abubakar sa'ad da kuma warrant officer ahmadu marafa mm. to sai mu ce nura abubakar da amaryarka nana aisha muna muku fatan alheri eh za a daura auren ne a shi ma lahadi ne eh, a shi sai mako mai zuwa wato hudu ga wata ne shi zai kai hudu ga wata na mayu da ake ciki wanda mm. kuma za a daura ne da karfe goma na safe a masallaci babba da ke ojo barracks wato central mosque kenan a lagos wato Allah ya eh, nuna mana 149 motorist battalion lagos Mm. Eh, Allah Ubangiji ya nuna mana lokacin lafiya. To amin. Eh, karki gaji da ni zan sake leƙawa kuma saƙon taya murna ne. To ba damuwa. Eh, muna mika gaisuwar fatan alheri daga nan sashen Hausa na cikin abar ya huce. Ah, zuwa barkar haihuwa ga Dr. Musa ya haya da mai ɗakin sassafiya domin karuwar 'ya mace da suka samu a nan Amurka. Allah ya raya Saratu. To Allah ya raya. Amin amin. Eh, ba Amurki ya aka yi eh, Shi ne ai. Eh, sai kuma mu ce Allah ubangiji ya sa wanda ba su samu ba su samu nagari to amin amin wannan kan addu'a ce babba eh, mm. akwai kuma sakon taya murna ga Muhammadu Inuwa Sayyadi da aka fi sani da Abba wanda yau da misalin karfe goma sha ɗaya na safen nan za a naɗa sarautar santirakin ringin da kuma Alhaji Shehu Uba Ladan a matsayin ajiyar ringin A jihar Jigawa kenan? Eh jihar Jigawa. Kuma za a naɗa wannan sarauta ne a fadan mai martaba sarkin ringin Alhaji Sayyadi Abubakar Mahmud. Hmm. Sai mu ce Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma ya taya su kuma. Amin amin. Akwai saƙon wani ɗan uwa shi kuma ɗan jarida ne wanda Allah ya yi wa rasuwa ko mu ce mai bawa gwamnan jihar sokoto shawara ta musamman akan harkokin yada labarai wato ya rasu jiya eh, hmm. eh, allah ya ji kan imam imam ya kuma gafarta masa bayan ya rasu bayan ya fama da rashin lafiya allah ubangiji ya kyautata karshen musu kuma ya musu rahama to yanzu kan muna iya fantsama mu shige mu tafi dandalin ka a bari ya huce din amma na shafin facebook ba amma bari in baki na ga wasu fefofi a hannunki eh to ni ma akwai wata yar fefa ce a hannuna to bismillah na musamman dukkan mu garzaya dandalin facebook din hmm. to gaisuwa ta musamman ce nan a hannuna hmm. zuwa ga hajiya na'imatu abdullahi hmm. tare da hajiya kande da hmm. kuma hajiya adada da hmm. kuma hajiya ladi mudi abdullahi tare da hajiya nafi'a abdullahi da kuma hajiya laraba abdullahi wadda aka fi sani da adda da hajiya dada da shahida da hawale da hadiza mudi abdullahi muna fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya amin amin amin so allah ubangiji ya to mallam usman bari in barka ka garzaya dandalinmu na facebook in ka dawo nima sai in shiga to eh bari ko ko waraka guda uku in kwaso kin san waraka an shafa an bar su a baya kin san waraka me waraka me a hannunki yanzu nan yawa eh jiga ta muji to ita ce warka. <laughs> Oh, ita ce warka. <laughs> To shafin namu na majalisar abar ya huce na majalisar Facebook din kamar yadda daula ta faɗa muku zai je ne zuwa ga Alhaji Nura Sulagaya da kuma AK Abubakar sai iliyasu Abubakar IKD Fataskom sai kuma Salihu na mai bindiga sai Rabi'u Muhammad Zangina gaisuwar fatan alherin a bari hucin zuwa ga husaina abdullahi da kuma hassan abdullahi fawwa sai ridwan muhammad biyu sai sarauta boy isa da kuma dahiru muhammad dahiru haka kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zai je zuwa ga helal y muhammad da kuma baban gwamna muharram da tanko kadiri da muhammad hafizu suleiman khalid sai murjanatu adamu iso kwanaɗi suke nan a kanan daba a Najeriya saboda haka a nan zan tabarki in barki ke maki dan karanto mana ko biyu ne kafin mu tafi mu sha. Sanar da kokari Alhaji Usman. Fata alheri mu na filin a bari ya huce zuwa ga Babaji Usman tare da Tajuddin Ibrahim tare da Abdullahi Salihu. Gaisuwan fatan alheri mu na filin a bari ya huce zuwa ga Abdul Aziz dan Small mm. tare da Yusuf Liman Kakara da kuma Ahmad Aliyu dan Janku tare da Ibrahim Ishaq Jawai. Mm. To Allah sa na faɗi yi daidai wannan sunan tare da Suleiman Umar. Fata alherin mana filin a bari ya huce zuwa ga ɗahiru Shitu da kuma Basiru Abubakar. Gani ga na lura ya wani tarbiya a ban So. yayi ta kuma sai ka zata Sajeta Gasawa. To dalla na ga dai wannan satin dai satin shakatawa ne da El mm, Mu'az. Dan na ga jiya an sha hira da shi a filin yau da gobe eh. kuma an shashakata da waƙoƙin shi a filin yau da gobe eh. gashi kuma yau ma mun zo eh, a bari ya huce. Waƙoƙin da ya tutturo min ne tunda ba za su gama a can ba sai na ce to bari in zo nan sai mu ya kuma ka san waƙoƙin su shi akwai ma'ana sosai da kuma tarihin da ya bada akan waƙoƙin nan sosai akwai faɗakarwa. Mm. Musamman irin gudunmawar da waƙoƙi suke bayarwa masu ma'ana. Masu ma'ana. Wanda za su taimaka wa al'umma da wa'azi wa'azi ce waka ce amma kana ji ana gaya maka gaskiya gaskiya da kuma mm. yanda za waka za su haɗa kai su tallafa ma yan uwansu masu tasowa sosai kuwa mm. to uh, daula wani dan labari ne nake da shi to malam usman wato ka san labari bai eh. karewa a gidan nan na san dai bai wuce na santuko eh, a'a wannan na gidan nan ma wannan aikin kan zai kun sa a kwana biyu ban bi ku na ga cin abincin ku ba. gaskiya eh ah. wato wato ko da ke kai amma fa da amma fa ka manta ranar Laraba an yi eh. walima fa a gidan nan ka manta an ci ah, kaza sosai da shinkafa ai wata kyafafa kaza mai daɗi malam ta ji gashi ta ji gashi kam suya ta kika ne ko waye suya ne wannan kazan ni mama ya kawo shi me ake ce ma kazan wai cikin kori cikin kori mm, da shinkafar indiya wai ita eh. basmati rice tashin hankali mm. eh kin san ciki ba a maka wasa ba ba a maka wasa kam ranar eh. an kwashi santukam sosai to kowa ka amma dai a rufa asiri dai ka a tona asiri yau a rufa duk da yake da yau wata da ta cije abu kawai take tambaya mm. wai yau ne Buhari zai zo Amurka ko <laughs> Eh, jiya ba aka ta ce mu <laughs> oh, jiya da ana cin abincin eh na ce eh, mm. zai zo zai zo amurka zai zo amurka eh. mm. <laughs> to wato labarin da kisan son baki na mai agogo ne mm. ba wai mai sai da agogo ba fa oh mai agogo eh ba wai mai sai da agogo ba amma ina ji amma shi abin da yasa na kira labarin da mai agogo eh kai dan kutuku ba mu baka da komai ka tafi ka je ka sai abinci a restaurant ka je ka dan samu ka mika yar nerorinka kaɗan. Mm, a gidan eh, abinci. Mm. Mu ɗauka cewa ya ba da kamar 'yan naira ɗari. Mm. Ya ce haɗa mai ɗan shinkafa shi da ɗan wake. Shinkafa da wake haka. Ɗan salak ɗin shi. Ɗan salak ɗin shi a ciki. To ai yana zaune dama da ya shigo ɗin sai ya samu wani shi kuma an masa plate plate. Abinci wurin kala nawa. tari tari sai shaki ne daɗi bisa daɗi sun kaji su wane ne har da irin shaki naman da ake shaki da komo da shaki duka duka an haɗa mishi yana ta warɓar daɗi malam ta baki mm. antigras ta kance mawarɓi mm, daɗi. Mm, to ana eh, warɓar daɗi. To ana warɓar daɗi. Ai ita ta ban labarin na ai. Ana yana gaye na warɓar daɗi. Kawai kai mai dan talakan gari da ka zo aka dan hada maka kadan dan mm, haɗin shi na naira ɗari. ka haƙura kana ci yana ci shi yana can gefe yana ta sharɓa kai kana nan kana cin kaɗan kana ta hararo shi. Mm. irin wannan zalaman man daga ina abinci haka. Mm. shi kenan da Allah ya tashi ya sa zai huce haushin shi. sai kai da ka cika ƙoshi da wannan kala-kala abincin sai ka miƙe. shi kuma kake tambaye shi. Ah, malam dala karfe na. shi kuma da agogo hannun shi shi wancan mai cin abincin ɗari mai cin abincin ɗari karfe eh, mm. na haushi ya ishe shi sai ce tambayi naman ka mm. wannan naman da ke gaban ka tambaye shi ha mm. sai ce ban gane in tambayi naman ya zai a tambayi nama ka iya siyan daɗi kala kala ka ɗura wa cikin ka ba ka iya siyan agogon naira ɗari ko fiye da haka ka dura a hannunka ba. Kin ji mutum da kuɗin shi bai Wannan an kulo shi kenan eh, haushi ka san kuma yadda abin eh, yake ai in kana kallon daɗin da miyanka na gudawa kana waye din nan sai abu ya kingizo ka din nan. Kila da ya mai tayi da an daidaita. eh da an daidaita ka abu ya yi kokari da bai kai mashi naushi eh, ba shi ne da bai kai naushi ba bayan to ya kamata in ba mu daula wannan labari yau gaskiya kam to mm. to kin san kin san al'amarin abinci mm. wato in aka ce abinci eh ki ji ya wuya tsinke nan da nan mm. daula akwai labari amma saboda lokaci ki tuna min mako mai zuwa mako mai zuwa ki tuna min aiko dole in tuna maka ina dai fatan labarin dan filla ne ko a a ni dai ki tuna min ba ba wanda ba za a ji mutuwar sarki a baki na yanzu ba <laughs> amma dai ki tuna min saboda karancin lokaci kam eh. to aiko zan eh, saboda so nake mu dan shakata da waka saboda kar mm. kuma shirin na kada kada kuma ya zama komai ya kwace shi gaskiya kam eh. kan mu cika mutane da labarin abinci abinci ga azumi na karatowa kai kai haka ne ba ka san yanzu ya kamata a ce tun mm. yanzu an fara horo ana rahasal eh, hmm, mm, ana horawa mm, din ana dan zama da dan yunwa din nan dan asaba to to babu babu damuwa eh To yanzu sai in ce kan a madadin Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Daula Salim daga nan birnin Washington gunduman Columbia muke cewa sai Allah ya kai mu mm. mako mai zuwa. To Allah ba mu alheri sai da fatan za a yi za ki karasa hutun karshen mako lafiya ke ma. To insha Allahu. <laughs> Baya bari. Yau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Amana lura ba ta hutawa ana kashe ta ba ta